cikin abubuwan da aka samo na maganganun magabata mabiya mabiya sahabbai ma'ana tabi'ai dangane da batun riko da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda tabi'ut tabi'in sune masu daraja ta uku cikin wannan al'umma masu daraja farko sune sahabbai masu biye musu sai tabi'ai masu biye musu sune tabi'ut tabi'in waɗanda su ba su ga annabi ba amma sun ga waɗanda suka ga annabi waɗanda su ba su yi karatu kai tsaye gaban ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam amma sun yi karatu ne a hannun almajiransa waɗanda suka yi karatu a hannun waɗanda suka yi karatu a hannunsa to shine shehu yake cewa yana mai hakaito maganganun ibn al-hajj cikin littafin al-madkhal yace thumma aqibahum at-tabi'una sai tabi'ai suka biyo bayan su ana nufin suka biyo bayan tabi'ai tabi'ai suka bi bayan sahabbai tabi'u tabi'in suka biyo bayan tabi'ai to nan at-tabi'un yana nufin atba'u tabi'in shine yace wahum tabi'u tabi'in at-tabi'una lahum masu biye wa tabi'ai wahum sune tabi'u tabi'ina masu biyewa masu biye wa sahabbai to za mu ga an yi lamba a ƙasa a nan an samu bambanci tsakanin inda aka nakalto da kuma yadda aka nakalto kamar yadda na gaya mana wannan maganganun ba maganganun shehu ne na kansa ba maganganun ibnul hajj ne ibnul hajj ɗaya ne daga cikin manyan malaman malikiya yana da littafi mai suna al-madkhal to daga cikin littafin madkhal shehu ya ciro wannan magana to a cikin littafin madkhal ɗin, a daidai wannan gabar abinda ibn al ya rubuta wahum tabi'u at-tabi'ina ba wahum tabi'u at-tabi'ina ba ku gane amanar ilimi wahum tabi'u at-tabi'in amma shi kuma nan sai ce wahum tabi'u at-tabi'in to shine aka ce asalin yadda abin yake a can akwai wawun anan kuma an cire wawun ɗin. radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda wa fihim a cikin su tabi'ut tabi'ina ne hadathal fuqaha'u aka fara samun manya-manyan malaman fikihun musulunci irin Imamu Abu Hanifa da Imam Malik ibn Anas da kuma wanda suka biyo bayan su al-muqalladuna waɗanda mutane suke riko da maganganunsu wajen koyan addini almarju'u ilaihim waɗanda ake komawa zuwa gare su fin nawazil cikin abubuwan da suke taso wa musulmai dangane da sha'anin addini yanzu da wata rikici ya tashi in malamai za su yi tahalili a ilmance sai su ce imamu malik ya ce imamu abu hanifa ya ce da haka sun zama wani bango sun zama wata madogara a addini alkashifuna lil kurubi sune waɗanda Allah ya amfani da su wajen yaye wa al'umma damuwoyinta na addini fawajadul qur'ana su suka tadda alqur'ani walhamdulillahi bisa ga godiyar Allah majmu'an sahabbai sun gama tattara shi a waje guda muyassaran a sauƙaƙe wa wajadul ahaditha kuma sun tarar da hadisai su tabi'ut tabi'in qad dubitat an riga an tattara su an yi musu dukkan abin da ya kamata a yi musu don mai karatu ya samu sauƙi don mai bincike ya samu sauƙin isuwa gare su an fara tattara hadisai a zamanin tabi'ai da haka su tabi'u tabi'ina sun zo sun tarar da hadisai an riga an rubuta su domin kamar yadda Imam Suyuti ya faɗa farkon wanda ya fara cewa a tattara hadisai waje ɗaya a rubuta su shine Umar ibn Abdulaziz. wanda mun karanta a baya Umar ibn Abdul Aziz tabi'i ne da haka lokacin Umar ibn Abdul Aziz sahabbai sun kare saura ƴan kaɗan a lokacin tabi'ai da farko-farkon al'amari bayan rasuwar annabi sallallahu sahabbai suna da yawa amma da zamani ya fara turawa sai suka fara karewa sai ya zama a lokacin da Umar ibn Abdul Aziz ya zama khalifa zaka samu sahabbai tsilli tsilli ne 'yan saura ne sai ka ji an ce a gari kaza akwai sahabi wani a gari kaza a da ku ga sunan baje baja to shine Umar ibn Abdul Aziz tunani ya zo masa cewa idan muka bari fa mutanen nan suka kare suna tafiya ne da ilimin su hadisan da suka ji daga bakin annabi in sun mutu mukan rasa su to ya kamata a yi kokari maza maza a rurubuta abinda aka samu daga gare su kafin su kare da haka Umar ibn Abdul Aziz ya umarci Muhammad ibn Shahab az-Zuhri wanda in malamin imamu Malik ne shi tabi'i ne da haka ce masa lalle a shiga dukkan garurukan da aka san sahabbai sun yi saura a rinka zama da su ana jin maganganun da annabi ya faɗa na addini kuma a rubuce mana su shine Imam Suyuti yace awwalu jami'il hadisi wal asar ibn Shihab amiran lahu Umar farkon wanda ya fara tattara hadisai da maganganun sahabbai shine ibn Shihab Muhammad ibn Shihab az-Zuhri amiran Laho Umar kuma Umar ibn Abdul ya umarce shi da haka to da haka ko da tabi'u tabi'ina suka zo irin su Imam Malik sun tarar da wannan aiki an riga an yi shi wa uhrizat hadisai an taskace su an tsare su a waje guda fajama'u minha ma kana mutafarriqa da haka sai suka tattara abin da ya warwatsu wani hadisan zaka ga an rubuta su ne su ma a takaddu daban-daban to su abin da tabi'ut tabi'ina suka yi su kuma sai suka rinka zuwa suna tara su suna yin su ala abwabil fiqhiyya ala abwabil fiqhiyya kamar yadda Imam yazo ya zo muwadda kaga hadisai ne amma a babi na fiqhu sai a ce babin alwala sai a kawo hadisan da suke magana akan alwala babun eh, sallah sai a kawo hadisan sallah babun azumi hadisan azumi amma da kawai tattara su akai a haɗe ba tare da wawarewa ba wa tafaqahu fil qur'ani kuma su tabi'u tabi'in suka yi karatu na fiqhu dangane da Alƙur'ani, ma'ana suka fahimci ayatul ahkam da kuma ayatul akhbar da sauransu suka fitar da fiqhu ƙarƙashin ayoyi wal ahadith da kuma hadisai ala muqtada qawa'idish shari'a gwargwadon yadda ƙa'idodin shari'a suka nuna wastakhraju qawaid alquran kuma suka fito da ka'idoji na alqurani na karanta shi da rubuta shi da tafsirin sa wal ahadith haka nan suka fitar da ka'idoji na hadisi ilmun riwaya da ilmun diraya wastanbatu minha kuma suka yi istinbadi tsatsamo hukunce hukunce minha daga qur'ani da hadisi fawaida suka fito da fa'idoji masu tarin yawa na ilimi wa suka kyautata to shi ma nan cikin madakal na ibn al ba wa aka rubuta ba wa ahkaman wastanbatu minha qawaida wa ahkaman daka asalin littafin wa ahkaman ne ba wa ahkamu ba daka suka fitar da fa'idoji da kuma hukunce hukunce wa sabatu kuma suka tabbatar to shi ma anan an samu kuskuren naƙali in ka koma cikin madkhal na ibn al-hajj abinda zaka ga an rubuta wa bayyanu an gane ko wastanbatu minha fawaida wa ahkaman wa bayyanu suka fito da fa'idoji da hukunce-hukunce kuma suka yi bayani ala muqtabal usuli bisa ga yadda ilimin usulu ya nuna wa dawwanu dawawina suka rubuta manya-manyan diwanai diwani ana nufin littafi an gane ko diwani ana nufin littafi to dawawi na suka rubuta littattafai wa yassaru nasu nasi suka sauƙaƙa wa mutane fahimta suka kawo mana nesa kusa hadisan a karantar da su a fayyace ma'anoninsu a yi sharhi wasu baƙin kalmomi masu wahala a fitar da su cikin kalmomi masu sauki yadda mai fahimta zai iya fahimta wasu hukunce-hukuncen da sai malami mai zurfin ilimi zai iya ganowa sai a zo a ɗan yi summary shi ake kira da sharhi dan ɗalibin ilimi ya fahimta to wannan duk an fara shi ne a zamanin tabi'ut tabi'in an gane ko saboda su sahabbai da tabi'ai ilimin su ba irin namu bane kwakwalan su ba irin namu bane ba su da buƙatar a yi musu bayani na ɗaiɗaikun ayoyi na ƙur'ani an gane ko kamar yadda wani za ka ji yana cewa to idan kun ce kaza bida'a ne to annabi ya yi irin tafsirin da kuke yau majabaki a gefe mai fasara a gefe to abinda ka tambaye shi a jami'a ana yin ABCD to me yasa ba a ABCD a jami'a saboda yan jami'a sun wuce wannan sahabbai sun wuce irin wannan tafsirinsu. ba su da buƙatar sai an ja musu baki su fassara su kansu masu sauraron ba su da buƙatar wannan yanzu idan an ja bakin ca za a yi qala kaga sai ka ce Allah ya ce to zu ba su da buƙatar ka fassara musu Allah ya ce qala Allah yaran su ne sun san me ake nufi an gane ko to daka zamanin farko iliminsu, da gogewarsu ba irin ta 'yan baya bane ‘yan baya ne suke bukatar sai an zo an rinƙa musu abu gwari-gwari dalla-dalla yadda za su fahimta wani zai zo ya ce maka to ai ilimin tajwidi ma ai bid'a ne ai da ba yi a zamanin annabi ba a ce madda kaza madda kaza a'a an yi amma da salo irin na manya su annabi sallallahu ya karantar da su karatun qur'anin da ka'idar sa ta tajwidi da komai a dunkule kuma suka fahimta shikenan amma kai ne yanzu sai an zo an maka babbako an yi alu an baki ba wasali a zo a dora maka mai wasali sannan a hada maka ta da baki sannan a zo fasara saboda karancin gogewarka ina fata an gane to da ka dai daga zamanin tabi'ai aka fara samun wannan ci gaba. shi yasa ko yanzu idan kuka ga rubutun sahabbai da rubutun annabi sallallahu alaihi wasallam ai ana samun su a a gidajen tarihi za ku ga rubutun ba na dan koyo bane ba na dan koyo bane rubutu ne wanda sai gogagge babu zancen wasali su har ba ɗige-ɗige ma suke karantawa duk da wasali da ɗige-ɗige sai daga baya aka zo lokacin da wanda ba larabawa ba suka fara shiga musulunci to su ne suke da bukatar sai kai musu wasali kalma za ta karantu wani da wasalin ma ba ta karantuwa sai an yi da ƙyar da haka su iliminsu sun yi nisa ba irin namu bane ne to da haka dai ibn al yake cewa daga nan ne suka sauƙaƙa wa mutane hanyar da za su bi su iya karatu da rubutu kuma su san addini wa azalul mushkilat suka kautar mana da dukkan wani abu mai rikitarwa wanda zai iya rikitar da mu yanzu kaga wajen fatabayyanu da fatasabbatu misali idan ba a yi maka digon ba kowanne ka karanta daidai ne to wani sai ya ce fatasabbatu shine daidai wani ya ce fatabayyanu shine daidai domin dige-digen su suke bambantawa an gane ko to haka nan kabira da kasira in ba ya digon ba ba za ka gane wanne ba ce kabira ita ce kasira to duk a zamanin sahabbai su babu digon suna iya karantawa kuma daidai amma mu yan baya dole muna bukatar sai an mana dabti shi yasa ka ga in kana karanta littattafan malamai wata kalmar in suka faɗe ta sai sun ce da yin fataha a waje kaza da ɗauri da kaza da kaza sannan sai ka ga karatun ya fita dan waje in yana da rikitarwa to ba dole bane dan koyo ya iya sanin me ake nufi me ake ina aka nufa to sanne yace bistikrajil furu'i min al-usuli suka fito mana da furu'a daga reshe ma'ana reshe daga asali in aka ce reshe daga asali fatawoyin fiqhu sune reshe asalin kuma shine nassin da aka ciro fatawar daga gare shi ko dai qur'ani ko hadisi yanzu mu dauki misalin niyya duk mutumin da zai karanta littattafan fiqh zai zo babin tsarki babin alwala babin sallah kullun sai kaji sun ce niyya ko ba haka ba farillan alwala guda nawa ne guda kaza ne na farko ne to daga ina aka samu niyya daga qur'ani aka samu niyya idza qumtum ila salati faghsilu in kun tashi sallah to suka ce in kun tashi sallah ma na kun yi niyyar yin sallah domin mutum zai iya tashi amma ba sallah ya nufi ba to in ka tashi ba niyyar sallah ba alwala wajibi ce akan ka yanzu ka tashi zaka tafi kasuwa sai kai alwala ka tashi daga masallaci zaka tafi gida sai kai alwala amma ka taso daga gida ko daga kasuwa zaka zo sallah sai ka yi me ya bambanta tashin zuwa gida da tashin zuwa kasuwa niyya azama da ka kaga daga idza kumtum ila salati daga na aka samu niyya to wannan shine reshe wancan kuma shine asali reshe ita niyyar da aka faɗa asalin kuma nassin da daga shi aka samu hukuncin an gane ko waraddul waraddul far'i ila aslihi da mai da kowace fatawa zuwa ga tushenta na hadisi ko qur'ani da aka ciro ta daga gare shi saboda malamai su sauƙaƙa mana fahimta har ila yau yanzu da za ka ɗauki littafin ahalari ko littafin ishimawi ko iziya duk wata magana da za ka ga malaman fikihu sun faɗa a cikin ire-iren waɗannan littattafan suna da madogara ta aya ko ta hadisi to amma dan a taƙaita maka kawai sai a gaya ma hukuncin ba sai an jawo ayan ba to wannan duk abubuwan da suke cikin nan shine abin da ake kira da ilimin furu'a reshi asalin tushen shine ayar da aka ciro ko hadisin da aka ciro to ba sa ambatan ayoyin ne don sauƙaƙa mana yanzu idan aka ce da kai farillan alwala guda bakwai ne kuma daga ƙur'ani aka ciro su ka haddace bakon kuma ka haddace ayar ai abin zai yawa to sai a gaya maka tunda daman ita ayar so take ka fahimci saƙon sai su gaya ma saƙon ba sai sun jawo ma ayar ba wa tabyinul asli min far'ihi da bayanin tushe daga reshensa fantazama halu da haka ne hali ya tsaru ma'ana addinin musulunci ya zo mana kamar yadda muke ganin sa haka a tsare bisa ga wannan tsari ne ya zo a haka wastaqarra amru di amru ummati muhammadiyya kuma al'amarin addinin al'ummar annabi muhammadu sallallahu ya tabbata bi sababihim ta sanadiyar waɗannan bayan Allah sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina fa hasalat lahum fi iqamati hadha ad-dini khususiyatun aida dan haka sai suka samu wata daraja ta musamman wajen tsayar da wannan addini darajar da babu wanda ya same ta in ba su ba ba yadda za ka kai addinin musulunci babu sahabbai baka isa ba ba yadda za ka kai addinin musulunci babu tabi'ai baka isa ba ba yadda za a kai addinin musulunci babu tabi'u tabi'ina baka isa ba da haka Allah ya yi amfani da waɗannan bayi nasa wajen ya shirya wannan addini ya tsara shi ya gina shi don mu 'yan baya to shi yasa za ku ga ahlus sunna suke tada jijiyar wuya idan wani ya ce zai kai hari ga sahabbai amma wani wawan sai ya ɗauka cewa wai an fi son sahabbai ne akan annabi ba haka bane ba ai asali su sahabbai su Allah ya kewaye annabi da su su ne kamar katangarsa da ka rusa su wa zaka dirawa shi zaka dirawa shi yasa duk mutumin da baya so a haura gida me yake fin bawa tsaro katanga saboda da an kama katanga ai an shiga gida shine ɗaya daga cikin magabata yake cewa kun ga Muawiya da da ƴan bid'a da 'yan Shi'a suka fi matsawa kamar labule ne ga musulunci da mutum ya keta labule me zai shiga daki to shi yasa ahlus sunna suke tada jijiyar wuya wajen su bawa waɗannan sahabbai kariya domin da an keta su to an keta addinin kuma alfarman manzo Allah ta sauka ƙasa wal iyazu billah amma ina wani mai hankali zai ce wai sahabbai darajar su tayi ta ɗaya da annabi ina wadda haɗi wannan ma shiriri ta ce to amma waɗannan sahabbai su Allah madaukakin sarki yayi wa annabin da kansa baiwarsu su domin Allah da kansa da zai wa annabi gorin ni'ima da ya masa sai da yace da sunai maka ni'ima wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim ubangiji yace ni ne na karfafe ka da taimako na kuma da wayannan mutana na hada maka kansu da a ce za ka ciyar da duk dukiyar duniya don ka haɗa kansu ba za ka iya ba saboda Manzala ya zo ya tarar da sahabai suna yakin ƙare dangi ana yakin basasa ana tsaka da jahiliya mutane ne wanda su suna da tsarkakakkiyar zuciya amma a lokacin aka yi rashin sa'a ba akan shirya suke ba amma suna kan fidira ko ƙarya ce in suka yadda da ita za su iya mutuwa a kanta waɗannan mutanen sun fi mu tsarkin zuciya saboda su babu munamuna ba su da harshe biyu kawai in A in a'a a'a shi yasa ba irin gwagwarmayar da annabi bai yi da su ba kafin su musulunta suka ki musulunta in an ce da su la ilaha illallah sai su ki karba saboda me saboda sun san ita la ilaha illallah tana nufin in ka ce Allah ɗaya ne to fa ka bar duk wani gunki shi yasa Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sha'irin majnun su ba sa munafurci in an ce su ce la ilaha illallah sai sai a'a Muhammadu ba za mu faɗa ba tukuna dai domin yanzu muna da lata muna da uzza muna da manata muna da gumaka 360 a cikin Ka'aba da kewayenta da fa mun ce la ilaha illallah sai dai mu basu gaskiya mu ba mu shirya ba amma yanzu za ga mutane sai su la ilaha illallah cikin carbi da safe kuma da rana su bauta wa nan Allah shi yasa in an ce wa'ancan kafiran makka a wancan lokacin sun fi da yawa daga cikin musulmin yau fahimta la ilaha illallah saboda sun fahimci hakikan me take nufi sai suka ce ba za mu karba ba tukuna dan mun san in mun karba ba raba kafa kuma shi yasa zaka ga a zaman makka babu munafiki duk wata aya da take magana akan munafurci ba a maka aka saukar da ita ba saboda a maka ba munafiki a maka kawai ko musulmi ne ko kafiri ko wanda ya bi ko wanda ya ce ba zan ba to wannan kadai ya isa ya nuna maka darajar mutanen to shi yasa Allah ya yi amfani da su saboda abin da ya sani tattare da su na gaskiya da amana in ee in a'a a'a shi yasa Allah da zai yabe shi sai ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati sai ce fa alima ma fi qulubihim lalle Allah ya yarda da waɗannan mu'minan da suka yi maka mubaya karkashin bishiya dan ya san me ke cikin zuciyarsu ba munamuna fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba da haka shehu yake cewa hikaya daga ibn al-hajj yace fa hasalat lahum fi iqamati hadha ad-din khususiyatun aidan dan haka sun samu daraja ta musamman wajen tsaida wannan addini liqa'ihim ta yadda suka gamu da marra'a marra'a sahibal ismati wanda ya ga wanda ya mai isma ma'asumi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su tabi'ai sun ga sahabbai su kuma sahabbai sun ga annabi to wannan ma kadai ya isa daraja a gare su wa ma zalika tare da haka lam yabqu yubqu liman ba'dahum shay'an basu barwa wanda zai zo bayan su wani abu ba ya hataju ay yakuma bihi wanda zai yi da sunan addini face sai da suka yi masa duk wani abu da zamu yi da sunan addini waɗannan mutanen sun riga sun gama mana shi idan zikiri kake so sun gama dukkanin wani zikiri manzo ya koya musu kuma sun nakalto mana kai sahabbai fa ba wai magana su nakalto maka ya annabi yake salati ba ba wai su nakalto maka ya annabi yake sallah ba karar aswakin annabi sai da suka faɗi yadda yake sautin hadisin Abu Musa al-Ash'ari yace karar aswakin annabi mun san yadda yake in yana aswaki to ina yanzu mutumin da ya hakaito maka karar aswaki sai manta hakaito maka salati sai manta hakaito maka yadda zaka so annabi sai a barka kai gaban kanka ai kaga ba zai yi ba wannan zai nuna maka soyayya ta ƙarshe ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ƙare ga waɗannan bayan Allah domin me ke sa ka damu da abin mutum ƙauna ce komai na annabi sun damu da shi shi yasa Salmanul Farisi wani bayahude yake gaya masa magana yace ku komai aka ce sai ku ce annabi annabi annabin ya koya muku komai yace wallahi ya koya mana komai ba abin da bai koya mana ba yace har zaman kan masai yace har zaman kan masai hatta alqira'a yace hatta alqira'a to annabin da bai baka a ban daki ba sai ya baka a masallaci amma annabin da bai baka a ban daki ba sai ya baka a kasuwa duk wani lungu da sako na rayuwar mu ba abin da annabi bai koyar da mu ba kuma abin da ya zama wajibi a kanmu shi ne mu bi in dai da gaske masoyan ne ba mu tsaya muna kirkira ba yanzu ka zo ka ce za ka zo da sabon salati za ka zo da wani sabon salo na yadda ake son annabi ma'ana wa'yancan kana nufin ba su iya son annabi ba kai ka fi su iya ba ma'ana kana nufin wa'yancan suna su kuskure ne naka ne daidai wannan duk ne abin da halinka yake faɗa ko da bakinka bai furta ba in dai kana saba musu bal kullu man ata ba'dahum bari dai duk wanda ya zo bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in innama huwa muqallidul lahum fil ghalibi ya sani shi mai koyi ne a gare su cikin mafi yawan abin da suka yi wa tabi'ul lahum kuma mai bi ne a gare su fa in zahara lahu fiqhun idan wata fahimta ta bayyana gare shi gairu fiqhihim wacce ba irin tasu ba aw fa'idatun ko wata fa'ida ta ilimi ta bayyana gare shi Gairu, fa'idatihim wacce ba ta su ba famardudun to mayan masa da kayansa za a yi yanzu wani ya zo ya ce ga wani zikiri amma ba a yi irinsa ba a zamanin sahabbai da zamanin tabi'a shehu ya ce mayan mai da kayansa za a yi ba za a karɓa ba wani ya zo ya ce ga yadda za a bi a so annabi amma sahabbai ba irin haka suka yi ba tabi'ai ba irin haka suka yi ba shehu ya ce mayan masa da kayansa za a yi dogaro da faɗin manzo Allah man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun alayhi wannan wannan ijma'i ne na malamai yau wani baya zuwa ya kawo wani abu da sunan addini wanda ba a yi shi a wancan lokacin ba kuma a karɓa kowa ya shi wannan ijma'i ne na malamai ba wanda ya saba a wannan fagen da ka ya ce fa mardudun kullu zalika alaihi duk wannan abin in ya zo da shi sai a mayar masa da kayansa ko ka ce ga wani fahimta kayi na wata aya kai mata wata fassara da sahabbai ba ita suka yi ba tabi'ai ba ita suka yi ba tabi'u tabi'ina ba ita suka yi ba to wannan fassara taka ƙarya ce ya cana ce a Najeriya in ka ce abu ɗan cana kana nufin mara kyau amma fa a iya Najeriya ne saboda ita cana saboda wayewarta da ci gabanta daidai kuɗinka daidai shagalinka in ka je musu da kyakkyawar fuska su yi maka mai kyau in ka je da buja-buja su yi maka buja-buja amma idan ka je Saudi Arabia ko ka je America in aka ce abu ɗan cana ne to yabo ne mai kyau ne amma banda a Najeriya fassarar Qur'ani ma a Najeriya akwai ya China wacce ta saba wa ta annabi ta saba ta sabai abinda zamu ji masu maulidi suna ta yi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu wai maulidi take nufi kaga wannan fassara ce ƴar China babu ita fa a littafi wallahi ba littafin da zaka ganta babu wallahi babu ko littattafan da shehunan dariqa suka fassara tafsirin Qur'ani da shi babu wannan fassara a ciki shehu ibrahim kaula ya yi littafin tafsiri sunansa safiri ya qur'an ko shi bai yi wannan fasara ba daman fasara ce da ana jan carbi ake yin ta ba a duba littafi kuma sai a wajen maulidi sai a wajen maulidi ake yin ta Allah ya kiyaye da haka shehu ya a a'ani bi zalika abinda nake nufi da haka ai ay da fi hukumin min al ahkami wani ya zo ya ƙara wani hukunci daga cikin hukunce hukunce kuma ya raba da wata aya ko ya raba da wata hadisi allati taqarrarat wanda al'amarinta ya riga ya tabbata aw yunqisa minha ko ya rage wata fahimta ta sahabbai daga wata aya ko daga wani hadisi zalika mardudun bil ijma'i wannan mayar masa da kayansa za a yi bisa ga haduwar malamai baki ɗaya ba wanda ya saba wa amma mastakharajahu man ba'dahum min al fawaidi amma abinda da waɗansu daga cikin 'yan baya suka fito da shi na fa'idoji ƙarƙashin ayoyi da hadisai to anan ma shehu eh, an yi lamba a littafin madakal na ibnul haji min al fara'id ne ba min al fawaid ba an gane ko wa amma mastakhrajahu man ba'dahu min al fara'id amma abin da ƴan baya suka fito da shi daga ayoyi da hadisai na ɗaiɗaikun fa'idoji ghairil muta'alliqa bil hakami, wanda ba su da alaƙa da hukunce-hukunce an gane ko fa maqbulun wannan za a iya karba liqaulihi alaihi salatu wassalam fil qur'an domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da alqur'ani yace la tanqadi ajaibuhu abubuwan ban mamakin qur'ani ba za su taba karewa ba wala ya an kathratin an kasratir raddi kuma shi qur'ani baya tsufa duk da yawan maimaita shi da ake yi a ka'ida mafi yawan abubuwa idan ana maimaita su sai su yi ne sai su tsufa amma shi qur'ani tardaduhu yazdadu fihi tajammula an gane ko shi yawan zamani da yawan maimai ƙara masa sabunta yake yi ne Ahmadu Shauki yace ja annabiyuna bil ayati fansaramat Waje ita na bi وجئتنا بكتاب غير منصرم آياته كلما طال ma جدد su ayoyin Qur'ani zamani yana miƙa suna daɗa sabuntuwa saɓanin sauran al'amura na duniya idan suna daɗa nisa da zamani to tsufa suke yi to shi ƙur'ani ba haka bane ba to anan shehu yayi nuni ne ko ishara ne zuwa ga hadisi mai tsawo wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin abwabut tafsiri babu ma ja fi fadlil qur'ani kaza kaza kaza hadisin dai da sanadin sa har zuwa ali ibn abi talib sai dai hadisi ne maudu'i Mana ƙarya ce ba annabi bai faɗe ta ba kamar da malaman hadisi suka faɗa to amma me shehu yake so ya tabbatar a ƙarƙashin wannan shine zaka iya karanta alqur'ani sai ka fahimci wani abu amma ba sabon hukunci ba wata fa'ida ta ilimi an gane ko ka fahimci kenan kamar aya kaza tana nuna kaza kenan kamar aya kaza tana nuna kaza bari in ba mu misali duk da shi ma dai wannan ba wani sabon abu bane amma ba wai hukunci ya zo da shi ba Abdullahi dan Abbas yake cewa a to bari wannan bari mu fita daga zamanin sahabbai yanzu akwai matsala da take faruwa ta zamani ita babu ita a zamanin sahabbai a baya aka same ta shine dashan a'a dashan abin nan dashan da dashan da kaga matsala ce mustajidda sabuwa babu ita a zamanin sahabbai mutum matarsa bata samu haihuwa ba sai a ɗebo maniyin wani sai a zo a sa mata a mahaifa an gane ko sai ta haifa to akwai daga cikin malaman zamani da da sun yarda da wannan abin suka ce ba laifi in an yi to sai aka tambaye su idan ta haihu maniyin dai na wani aka ɗebo aka sa mata ba namijinta ba ne idan ta haihu yanzu waye uban ɗan mijinta ne ko wancan to wasu malaman zai suka ce ita ce uwar ɗan kuma mijinta alwaladu lil firashi ɗa namiji ne suka ce kuma Allah ya ce wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum duk da maniyin na wata ne ko na wani ne amma ita uwar da ta raini maniyin a cikin ta ta haife ai ita ce uwa amma wannan matsalar matsala ce mai rikitarwa sai wasu malaman suka yi wa masu wannan ra'ayin gyara ba sai na kama sunan kowanne daga ciki ba suka ce idan kuka ce yi haka to fa nasaba ta lalace nasaba ta wargaje a duniya kwata kwata yanzu kawai a ɗebo niyin mijin wance a sawa matar wani to idan yanzu dan ya fito yanzu dai shi mijin ya tabbatar matarsa ce ta haifa amma ba cikinsa bane shi kuma wancan ba shi ya cikin ba amma maniyinsa ne to yanzu ƴaƴan wancan da ƴaƴan wannan ya sunan su me alakar su sai suka ce to abin da za a yi a mai da matsalar asalinta a zamanin annabawa babu matan da ba su haihu ba akwai babu waɗanda da farko ba su samu haihuwa ba daga baya suka samu akwai to wace hanya aka bi hanyar da aka bi shine hanyar addu'a da hanyar magunguna amma ba a ɗebo maniyin wani a haɗa da na wani ba don in kuka ce za a yi haka to gado ya rushe salsala ta rushe to su da kansu malaman da suka faɗi wancan sai suka sauko daga wannan ra'ayin suka ce gaskiya mun dawo asali to irin wannan zaka samu wani lokaci wani malami in yana karatu sai wani abu ya shiga kwakwalwarsa sai ya dan fusge shi to abin da ake yi shine sai a sake komawa asali kun ga annabi zakariya alaihi salam yana cikin waɗanda Allah ya jarabce su da rashin haihuwa tsawon lokaci amma wace hanya ya ba Allah ya warware masa addu'a ya ta yi hunalika da zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a fanadatuhu al mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab أن الله يبشرك بها يا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى wa zakariya izna da rabbahu rabbi la fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu to daka wannan matsalar ba da wannan abin da bature ya zo da ita za a yi maganinta ba da wancan abin da annabawa da sahabbai suka yi maganinta domin shi Allah yana da hikima dukkaninmu asalinmu ɗaya amma akwai hukunce-hukuncen da dole sai an yi wa kowa katanga za su tashi hukuncin gado in baka san waye babanka ba waye ɗanka waye ƙaninka waye kaza babu gado ka rikita shi hukuncin halaccin wanda za ka aura da wanda ba za ka aura ba in ba a iyakance ba to mutum sai zama kamar dabba kowa ma matarsa ce kowa ma yarsa ce kowa ma to wanda kuma wannan ba zai yi ba to ire-iren waɗannan abubuwa sukan zo lokaci bayan lokaci to da ka dai shehu yana so ya ce mana ne shi hadisi ko ƙur'ani in dai zai tabbatar da hukunci ko ya kore to sai fa da fahimtar sahabbai da fahimtar tabi'ai da fahimtar tabi'ut tabi'ina amma ba fahimtar yan baya ba shi yasa kaga ayar qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ba za ta taba tabbatar da hukuncin maulidi ba saboda babu wannan tafsirin a zamanin annabi babu shi a zamanin sahabbai babu shi a zamanin tabi'ai kuma hukunci yake tabbatarwa ko ya tabbatar ko ya kore tunda masu maulidi sukan ce wanda baya yi ba musulmi bane kaga sun kore mutum daga musulunci kuma kawai da fahimta ku ai ba zai yi ba ai baka kore mutum daga musulunci ko ka shigo da shi ko ka dora masa wani hukunci ko ka sauke mai sai da me sai da nassi sarihi kuma mai fassara irin ta annabi da ta sahabbai ba fassara ta ba ko taka ba shi yasa Allah ya ce fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul wa maktalabtum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah idan yau ni nace kai kace muka jayayya to wa zai raba gaddama shine sai mu koma Qur'ani koma hadisi kuma da fassarar sahabbai shine raba gaddama shine abin da ya kamata mutane su gane kowane malami zai iya zuwa ya ja aya to kai kar a buga kwakwalwarka da ya ja fassarar wayayi fassarar sahabbai ko fassararsa ko ba haka ba to wannan shine raba gaddama ko ka ja qur'ani ko ka ja hadisi gaddama bata kare ba sai an ji da fassarar wa ka fassara da fassarar ka wacce ka fito daga ita daga aljihunka ko ta kungiyarka a'a da fassarar ga abin da sahabi wane yace ga abin da tabi'i wane yace ga abin da tabi'u tabi'i wane yace kuma ga inda yace ga nassin ga sanadin ya inganta to shikenan magana ta kare عجائب ƙurani walhadisi, latan تنقضي abubuwan ban mamaki na ƙur'ani da hadisi ba za su ƙare ba ila yawmil qiyamati har izuwa tashin alkiyama kalmar ajaib anan ba hakam ake nufi ba abubuwa da suke nuna mu'ujizanci. manzo Allah ya faɗi magana shekara dubu kuma yanzu a gano ta a ce ai haka ne kaga wannan ajaib ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa na magunguna da za su faru game da wasu cututtuka sai yanzu turawa suke bincike su kwarai ku haka ne kamar bakin kare yawun kare yana ɗauke da wasu bacterias kuma ba wani chemical da ke iya kashe su sai kasa. sama da shekara dubu manzo Allah ya ce in dai kare ya sa baki a kwano ku sa kasa ku goge sai ku yi ta ɗaurayewa kaga sai yanzu ake ganowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuda yana da fuka-fiki guda biyu fuffuke ɗaya yana da cuta kuma maganin cutar a jikin ɗaya fuffuken take kuma kuda saboda muguntarsa in zai fada ma cikin abinci sai fada da mai cutar to in baka sani ba wawa ne kai ka tsame shi to ya ban ma cutar kuma ka cire maganin da kanka kuma baka amfana ba to sai manzo Allah ce ka danna shi in ka danna ya sa ma cutar kai kuma ka danna maganin sai ka fitar shikenan sai ka cika to ire-iren waɗannan abubuwa sai yanzu ake ganowa to haka nan abubuwa na ban mamaki na abubuwan da za su faru kafin duniya ta tashi manzo Allah ya ce duniyar nan ba za ta tashi ba sai yaƙe-yaƙe sun yi yawa kuma gashi suna ta faruwa kasashen da ake ganin babu corruption din ma babu sakacin security din ma amma dai fitintunin suna faruwa to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin alkiyama ta tashi sai an yi gagarumin yaƙi tsakanin musulmi da yahudawa dutse zai yi magana bishiya za ta yi magana ta ce ya kai musulmi zo gaba yahudi a baya na ka kashe shi manzala ya ce bishiya ɗaya ce ba za ta yi magana ba in yahuda suka makale da ita ita ce bishiyar garkat farar ƙaya an gane ko manzala ya ce fa innaha min shajaril yahud bishiya ce wacce ta saba da yahudawa su ma sun saba da ita to kuma yanzu Yahuda suna ta shuka ta a isra'ila saboda me su sun san mazala baya ƙarya wannan abin da ya faɗa zai faru amma sai ka samu wani bigidaje yau a Kano yana musu wannan magana to su Yahudawan da suka fi ka hankali sun san maganan ba ƙarya bace za ta faru ko ba dade ko ba jima to ire-iren waɗannan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana daɗa tabbatar maka da mu'jizan sa. to haka nan abubuwan da Qur'ani ya faɗa yana daɗa tabbatar maka da mu'jizar Qur'ani cewa wanda ya faɗi wannan maganar ba mutum bane domin mutum duk hangen nesansa ba zai yi tunanin da ya wuce shekara dubu ba amma wahayi yana magana ta shekara malala gashin a gaba da baya kafin abin ya faru ya ce zai faru in ya tashi faruwa kuma ya ce kuma ya faɗi ga yadda zai kasance yana daga cikin mu'jizozin alqur'ani da hadisi annabi ya ce wana zai ce kaza kuma a gaya masa an ce zaka ce kaza kuma ya zo ya ce din kaga a madadin ya ce to na fasa cewa dan dai ya karyata amma bai isa ba dole sai ya faɗa ubangiji ya ce sai ya kulu subha minan nas wawaye za su faɗa ba sai su zuciya ba su ce tunda ma an ce musu waye mun fasa faɗa <laughs> amma sai da suka zo suka fada wautar ta tabbata dai nuna maka qur'ani daga Allah ne mu'jiza ne abubuwan ban mamakin sa ba za su taba karewa ba kullu qarnin la budda lahu ayya ya'khudha fawaidahu jammatan khassahu Allah biha kowane zamani zai riƙe fa'idojinsa masu tarin yawa kamar yadda Allah yake bance shi da ita wa dammaha ilaihi kuma ya ƙunsa a cikin sa ma'ana shi ƙur'ani kenan kowane zamani akwai fa'idar da za su samu daga alƙur'ani masu tarin yawa domin Allah subhanahu wata'ala da ya alqur'ani yayi shi ya dace da kowane zamani yanzu mutanen da suka rayu shekara ɗari biyar baya sun fa'idantu da fa'idoji da yawa a alqur'ani irin wanda suka dace da zamaninsu mu da muke rayuwa yau muna fa'idantuwa da yawa da abubuwa na cikin alkur'ani wanda kuma suka dace da zamaninmu to wanda za su zo gaba su ma haka za su ci gaba da amfana har Allah ya naɗe kasarsa litakuna barakatu hadhihi al-umma mustamirra domin albarkar wannan al'umma za ta ci gaba da faruwa ila qiyamis sa'a ha alqiyama ta tashi qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mafalu ummati mafalul matari kamar al'umma ta kamar ruwan sama ne la yudra ayyuhu anfa'u shi ruwan sama baka sanin wanne dinsa ne yafi amfani awwaluhu aw akhiruhu farkon sa ko karshen sa kowanne yana da amfani farkon ruwan sama da yake farawa da kadan kadan da yayyafi yana da amfanin sa tsugewar sama da yake yi yana da amfanin sa in ya zo ɗaukewa ya koma yaf yaf yaf shi ma wannan da amfaninsa kowanne da nasa amfanin shi yasa wani lokaci sai ka ga Allah yayyafin kawai za a ba ai ruwan ba to wannan yayyafin shi ma akwai abin da ya ajiye na amfani wani lokaci ma kawai hadarin za a yi a garin ruwan ba zai yi ba kawai sai ka ji gari ya canja in ana zafi zafin ya tafi ya sake amma kuma ba a yi ruwan ba to komai yana da nasa amfanin to haka wannan al'umma kowace da tata amfanin farko da nasu amfanin tsakiya da nasu amfanin ƙarshen ma da nasu amfanin wannan hadisi hadisi ne wanda yake hasan bi majmu'i turuqihi akwai ruwayar Anas akwai ruwayar Ammar dan Yasir da ma wasun su au kama qala alaihi salatu wassalam shehu yace kamar dai yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya'ani fil barakati wal khairi yana nufin game da batun albarka da alheri na wannan al'umma tasa to idan malamai suka ce maka suka ji sun ce auka ma qala to sun yi ruwaya ne bil ma'ana shi hadisi ba kamar qur'ani bane shi qur'ani ba a yi masa ruwayan ma'ana dole ne sai ka kawo lafazin sa daidai da daidai saboda shi qur'ani da lafazin sa da ma'anarsa duk daga Allah ne ina fata an fahimci wannan yanzu bari mu ba mu misali a Hausa a Hausa da zo da yaka duk ba ɗaya bane duk sako ɗaya suka isar sai dai lafazin ne ya bambanta to idan Allah a Qur'ani zo ya ce to baka isa ka canja masa ka ce ya haka ba dole sai dai ka ce me zo to wannan ita ce ka'ida ta ilimi akwai wani malamin mu a Sudan kun san yana daga cikin mu'jizar Qur'ani ko harafi ɗaya ka canja sai an gane ka saboda tsaron da Allah ya ce zai ba Qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wani malaminmu a Sudan yana karantar da mu ayatul ahkam sai zo karanta innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan sai ce ukhra a madadin me gairaha a larabci da ukhra da gairaha duk ɗaya ne amma sai su baki sai ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ukhra sai dalibai suka ce akramaka Allah ba haka bane ghairaha sai mamaki yace to ai duk ɗaya ne sai ah, ai qur'ani ne shi qur'ani ba ai masa ruwaya bil ma'ana sai dai bil lafzi to haka ne wani malamin mu dan Yaman wata rana ne mana sallar tarawih sai yazo qala qala lahum qala wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiduhu almalaika qala inna allaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni waman lam yata'amu sai ce waman lam yashrab minhu in kana jin larabci ka san duk kalmomi ne daya amma dalibai suka tsayar da shi suka yi masa gyara wannan yana daga cikin mu'jizar Qur'ani manyan malamai ne fa mahaddata sosai amma mu'jizar Qur'ani ta yadda shi ba a yi masa sauyin kalma yadda yake haka za ka faɗa to amma saɓanin hadisi hadisi annabi zai iya cewa zo kai kuma sai ka ce ya ka kaga ka isar da saƙon amma ka canja me lafazin ma'anar ita ce amma lafazin yayi me ya canja to a ka'ida idan za ka rawaito hadisi sai kake so kai ruwayar ma'ana ba lafazin taro da taro ba ƙila lafazin ya kwanta maka to sai ka fara hakaitowa amma da larabcin kanka to a ka'idar malamai suka ce sai ka ce auka ma qala to cewa auka ma yana nuna ba lafazin ka kawo ba ma'anar ka kawo lafazin ta yuna ka ne hikimar haka shine idan masu sharhi suka zo bayanka masu takhriji za a koma a ga wannan hadisin daga ina ka ciro shi shin akwai shi da wannan ma'anar ko da wannan da wannan lafazin to shine sai ka ji malamai sun ce duk wannan lafazin da wani ya kawo babu shi a littattafan hadisi babu shi a littattafa hadisi kwata-kwata an gane ko akwai wani misali na manta wani ɗalibi ɗan uwanmu dan gana ya karanta wata aya mun san 'yan Najeriya Allah ya musu baiwa ta Qur'ani malamai masana suna cewa duk duniya babu ƙasar da ta kai 'yan baiwa mahaddatan Qur'ani kamar Najeriya babu ita duk duniya har Saudi Arabia da ƙasashen Laraba ba su kai mu mahaddatan ƙur'ani ba wani alaran ma Allah ya ƙara masa lafiya ya ji ana yaban su dai ana koɗa shi ya ce kawai cefane ne baya tayammar da hankali ya sa baya faɗuwa a tilawa ko shi aka kawo Najeriya in dai masara za ta gigita shi tilawa za ta tafi ya ce wallahi ya rantse ya ce wallahi a kai ni Saudiyya. a bani jin daɗi da nutsuwar da su dai zake ciki ku bani shekara goma in na yi batan harafi ɗaya ku datsa wuya na na yadda wani ɗan Ghana suna musu da wani ɗan Najeriya sai karanto wata aya da ma'ana da larabcin kansa sai ɗalibin ya ce wallahi a ƙur'ani babu wannan aya. kwata-kwata babu ita sai mamaki kuma kalmomi ne bambancin ɗan kaɗan ne na manta yadda abin yake ya biyo yaron nan yaron da na haife shi ne mun wannan musu yace wallahi fa babu wannan aya a Qur'ani sai aka fara zuwa wajen malamai tambaya sai ce to faɗa abin da ka gaya musu ka jin akwai a Qur'ani yace ya ce kaza kaza kaza sai ce wannan aya babu ita a Qur'ani domin larabcin sa ya hada <laughs> to a ƙarshe dai malaman suka ce abin da yaron ya faɗa gaskiya ne kai ma'ana kai shi kuma Qur'ani ba a yi masa ruwayan ma'ana dole ne kai a yi masa ruwaya ta me ta lafazin sa to da ka dai idan hadisi ne ka rawaice shi da ma'ana to abin da yake sa a gane dan karka wahalar da masu bincike wajen bincike sai ka ce au kama qala alaihi salatu wassalam to shine abin da shehu yayi anan ya'ani fil barakati wal khairi batun da manzo Allah ya gaba da albarka al'umma sada alkhairinta a ila Allah ta'ala da kuma kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wa tabyinil ahkami da bayanin hukunce hukunce la annahum yuhdithuna hukman manzo Allah ba yana nufin albarka al'ummarsa ba za ta kare ba yana nufin za su rinka kirkiro sababbin hukunce hukunce ba wannan yake nufi ba min al-ahkami daga cikin hukunce hukunce ba wannan ake nufi ba Allahumma shehu yace sai dai fa illa ma yanduru qu'uhu irin abin da nadir ne aukuwarsa in aka ce nadir abin da bai fiya faruwa ba ko da Hausa muna cewa wannan abin nadiri ne ma'ana mai wahalar samuwa Mimmala ya yaqa'u fi zamani man taqaddama dhikruhum bil fi'li na daga abin da bai faru ba a zamanin wanda suka gabace mu ko ambatan ya gabace mu a aikace misali akwai hukunce hukuncen da yanzu za su faru a zamanin amma a zamanin sahabbai babu su an gane ko to amma irin wannan sai mu kiyasi da irin na zamanin sahabbai mu dauki misalin kayan maye mayen da ake ta'amuli da su a yau a zamanin sahabbai babu su a zamanin sahabbai ba banalin ba totalin ba kodin ko ba haka ba to yanzu ba za ka zo ka ce shi shikenan mutum ya sha banalin ba za a yi masa komai ba a'a za a yi kiyasin ta da me giya domin manzala ya bada ka'ida gaban miya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram duk abin da ya sa maye giya ne kuma duk giya haramun ce da haka wannan ya shafi dukkan wani dangin kayan maye na jiya da na yau da ma na gobe to haka nan a zamanin sahabbai babu pampers a daure yaro da wani wando kuma yayi kashi kashin ya fito daga cikin sa amma ya tsaya a cikin wandon kuma yana goye a bayan uwarsa kuma tana sallah to ya za a kenan yanzu mace in tana goye da dinta kuma yayi kashi kuma a jikin pampers tana jin doyin kashin sallar ta tayi ko ba yi ba sallarta ta yi saboda duk najasar da bata fito waje ba musulunci ba ruwansa da ita ba wani dan adam din da a cikin sa babu kashi ko akwai dan ka je kai tsuguno yanzu ana nufin ka zazzage dindin a wanda dai ya zama ready yanzu ya fito zaka da kayan ka zaka yi sallar ka so kaga ire-iren waɗannan hukunce-hukunce ɗaiɗai ko ana samun su wanda a sahabbai babu su to amma sai a rinka mai da su zuwa ga asali domin wata hikima ta Allah subhanahu wataala duk wani abu zaka ga akwai ɗan bansa a wancan lokacin dan bansa a wancan lokacin wanda idan kai kiyasi ka mai da shi asali hukuncin zai ɗauka. wala bil qawli wala bil bayani yau yace mimma la yaqau fi zamani man taqaddama dhikruhum bil fi'li wala bil qawli wala bil bayani na daga abin da bai faru ba da yawa a zamanin waɗanda ambaton ya gabata bil fi'li ko dai a aikace wala bil qawli ko kuma a magana wala bil bayani ko ta hanyar bayani da haka yace fa yajibu idzaka wajibi ne in haka ta auku an yanzura an yunzara al fihi akalli hukuncin wannan abu ala muqtada qawaidihim a dora akan ka'idojin sahabbai da tabi'ai fil ahkami thabitati anhum dangane da hukunce-hukuncen da suka tabbata daga gare su albayyana wanda suke a bayyane as-sariha a fili fa idza kana zalika ala muqtada usulihim qabilnahu duk abin da aka same shi ko da sabo ne ta fuskar faruwa to amma sai a ɗora shi akan asalin abin da sahabbai suka rayu akai kai to wannan kan babu laifi sai a karba. yanzu misali hukuncin lefe wani zai zo ya tada hankali ya tada jijiya ya ce babu lefe Kwarai, a zamanin sahabbai babu lefe to amma ba wani abu makwafinsa dan yanzu idan ka ce lefe shi abin da yake hangowa akwatunan da aka jera da atamfofin wannan ko debuwa ce waccan kolance waccan kaza ga akwatin sarkoki ga akwatin wayas ga akwatin kaza shi wannan yake hangowa to wannan ne kan babu a zamanin sahabbai to amma sai ka koma a zamanin su su maza ba sa yi wa mata kayan za su aure su ba a kayan ɗaki ana yi amma an ce kayan ɗaki ba fa ana nufin eh, show glass da eh, miras da su eh, sib da ba irin wannan ba saboda kowane allazi da nasa aman kowane yawai ko nan zamanin shehu dan fodiyo ai babu show gilas amma akwai gadan kara ko kowane nan shekara 20 30 baya ai babu eh, gado irin na katako sai dai bono da mai rumfa to kowane zamani sai a ɗauki hukuncin sai a mai da shi asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai kai na Fatima ya kai ta da dutsen nika ya kai ta da kaza kamar kai ne yanzu ka kai ƴarka ɗakin miji da gado da katifa da firiji da talabijin da san ko ba haka ba wannan shine yadda zamani yake daman zamani kullun yana zuwa da sauye-sauye to amma kullun in ka koma kamar yadda nake faɗa zaka ga duniya ba sabon abu take zuwa da shi ba maimai take sai dai kawai a ɗan kaɗewa abu kura a ɗora gaba a ɗan kaɗa kura a ɗora gaba to da haka shehu yace ire-iren waɗannan abubuwa da sun zo sun dace da na asalin to sai a ɗora a kai kuma sai al'umma ta karba sai a ci gaba da rayuwa falamma amma dawli sabilihim tahirina bayan sun shude akan wannan tafarki nasu suna masu tsarki thumma a ba'dahum sannan sai wanda suke bayansu suka zo falam yajid fi hadha dini wa wazifa duk wanda ya zo bayan sahabbai da bayan tabi'ai da bayan tabi'u tabi'ina ba zai samu wani waje na aiki da aka bar masa shi ya zo ya yi ba sai dai ya zo ya bi amma ba ya samar ba ya komo biha wanda shi zai zo ya kirkiro ko ya zo ya kawo wa yaktasu biha har ya keɓanta da shi bal waje da al'amra ala akmalil halat sai dai ya zo ya tarar da abin bisa ga mafi cikar halaye lam yabqa lahu illa ayyaha fa minhu ba abin da ya saura gare shi face sai dai shi ma ya kiyaye yayi aiki ma dawwanuhu abin da sahabbai suka rubuta da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wastanbatuhu suka fito da shi karkashin ayoyi da hadisai ta hanyar istinbati wastakhrajuhu suka tsamo wa afaduhu suka fa'idantar da mu shi فاختص إقامة هذا الدين بالقرون المذكورة في الحديث da haka wannan addini tsayar da shi da tabbatar da shi ya kaɗaita ne ga waɗancan zamunna guda uku wanda manzo Allah ya musu shaida da falala zamaninsa zamanin sahabbansa zamanin tabi'ai da zamanin tabi'u tabi'in duba li amman wa amana bi duba li mara ani wa amana bi ko kuma khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum shehu yace laisa illa ba wani abu bayan haka da haka duk wata ibada tushenta a samo ta daga zamanin annabi ko sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in duk abin da ba a samu daga wannan zamanin ba kuma da sunan addini to babu shi kamar yadda Imam Malik yake faɗa malam yakun zaka al-yawmi dinan lam yakun al-yawma dina duk abin da a wancan lokacin bai zama addini ba to a yau ba zai zama addini ba yau din fa Imam Malik ba yau tamu yake nufi ba yau tasa a lokacin hijira annabi ba ta fi shekara 100 ba ba ta fi shekara ɗari ba yake cewa duk abin da ba a yi ba a zamanin annabi a yau ba zai zama ya zama addini to ina ga yau sama da shekara dubu da ɗaruruwan shekaru ka zo yau ka ƙirƙiri wani sabon abu kuma ka ce da suna addini wani dakta ya zo ya same ni abin da zai ba ku mamaki shi yana yin bincike ne a kan maulidi shine project ɗinsa to ya ce ya je wajen masu yin maulidin ya tattauna da su yanzu bari ya zo waɗanda ba sa yi su ma ya ji hujjojinsu to shine muke tattauna sai wani abin idan na faɗa sai ya ƙare ni da ilimi nake gaya masa na ce to abin da sa mu bamu yarda da maulidi ba saboda maulidi ya fita daga tsarin addini kwatkwata shi addini a ƙa'idarsa Allah ya san waɗanda ya ɗora wa ibada bayi ne 'yan adam suna da naƙasu suna da tawaya shi yasa duk abin da Allah madaukakin sarki zai ɗora mana na ibada sai ya gaya mana in an samu kuskure ga hanyar gyara yanzu mu ɗauki sallah duk yadda ka kai da ƙwazanka ko annabi ne kai wata rana za ka yi kuskure a sallah to da ka ga kabali nan ga ba'adi nan an aje maka manzo Allah yayi rafkanuwa a sallah yayi kabali yayi rafkanuwa yayi ba'adi tare da ne mafi kamala saboda dan adam dai dan adam ne ka dauki azumi duk yadda ka kai da ka da ƙwazanka sai an samu cikas a azumin ka. shi yasa aka ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra in rashin lafiya ya same ka ko tafiya ko wani uzurin da yasa ka sha sai ka zo ka rama sannan shi yasa bayan azumin wata ramadana yana karewa immediately ake zakaffin da kai manzo Allah ya ce hikimar zakaffin da kai kurakuran da kuka yi ne a azumi Allah yake yafewa da su mu dauki aikin haji duk wanda ya je aikin haji za a iya samun tangarda shi yasa aka ce ga fidiya ga hadaya ko ba haka ba to haka ka'idar addini take duk inda aka ce yi kaza to sai an aje maka in kai kuskure a matsayinka na dan adam ga yadda zaka rama ga yadda zaka gyara ga kaza sai na ce masa to mu dawo mu kalli maulidi me kabalin sa me ba'adin sa waye in yayi daidai waye in yayi bai daidai ba Na ce masa ga misalin sallah yanzu duk musulmin duniya sun yadda asuba raka'a nawa ce bi ce duk musulmin duniya sun yadda in kai asuba raka'a ɗaya tayi in kai uku tayi to maulidi mu zo kansa akwai wanda suke kafin watan akwai wanda suke tsakiyar watan akwai wanda suke raka watan waye yayi daidai waye kuskure babu wanda yayi karshen wata bai isa ya aibata wa wanda ya farko ba da wanda ya farko da wanda ya karshe ba su isa su aibata wa wanda ya tsakiya ba saboda abu ne ba kai ba gindi ba ragada ce bai da kabali bai da ba'adi duk shirman da aka yi da sunansa daidai ne sai na ce yanzu kaga akwai wanda a maulidin su su ba sa yawo a iya waje ɗaya ake yi a gama akwai wanda a iya waje ɗayan ba a kwana akwai wanda sai an kwana akwai wanda su a iya waje ɗayan in an yi kuma an kwana washe gari kuma sai a hau kewaye <laughs> to yanzu waye ya daidai waye kuskure to shine shi da kansa sai yake bani wani fa'ida Ya ce malam a 2007 aka fara kewayen maulidi a binciken da nayi kuma ya lissafa min sunayen wanda suka fara yace mawaka ne suka fara da wani da wani da wani yace to amma ka san da shekara biyu ta kewayo abin yafi karfin su saboda ƙarshe sai ya zama faɗan daba ake na bala'i in an yi kewayen an gama to a ƙarshe sai a ƙari da faɗan daba saboda dukkaninsu suna da mabiyansu kuma 'yan daba to sai suka zo suka daina fita to amma abin ya fi ƙarfinsu a yanzu su ba sa nan ba sa fita wasu ma sun mutu amma sun sunnanta wa duniya wannan sharrin nace to bari in ƙara maka kuma yanzu fa da yawa ba sa so da yawan malaman da suke maulidi ba su yarda da wannan kewayen ba amma ba su da ƙarfin gwiwar da za su fito su yi wa mabiyan su faɗa saboda su a tafiyar su ba a tsawatarwa sangarta ce kawai yanzu da ka fito ka ce kewayen maulidi laifi ne sai a ce makiyin annabi ne to tsoron ka a ce maka maki ne sai ka bari a sha giya a yi sata a yi faɗan daba a yi zinace zinace a je a yi ta Na ce to kaga yanzu da za su yi wa kansa adalci kamata yi su shehunnan da su a wannan tafiyar su aka yadda masoya annabi maganganunsu a wajen masu wannan suna da tasiri Na ce kaga mu yanzu in mun zo muna faɗa na farko waɗanda suke gaban mu daman ba sa maulidi ba sa buƙatar wannan bayanin ba da su muke ba to sannan su kuma wanda abin ya shafa su a wajen su mu makiya annabi ne ma maganar mu ma ba a sorati bace ba za su ji ba nace to da za su yi wa kansu adalci sai su fito tun kafin maulidi ya kewayo sai su ta nuna wa mabiyan nasu kaza da fa ake yi fa ba daidai bane a daina kaza fa da ake yi ba shine kaunar annabi ba a daina wasu zaka ga daga cikin shehunnan ba sa yi amma sun kasa su fito su yi me su hana nace to idan suka yi irin haka yanzu kaga sun kashe wa masu hankali jiki ba za a yi ba to sai su maza su je su samu hukuma jami'an tsaro sai su ce to wannan abin da kuka ga ana yi fakewa ake da addini ba addini bane kuma ba mu muka saba ku hana musamman gashi yana haifar da kaza da kaza na matsalar tsaro nace saboda da yawan jami'an tsaro yawan gwamnatocin mu suna jin tsoron su shiga rigimar addini saboda kada a ce ana yaƙa almajiran shehuwa ne yanzu kaga jami'an tsaro da kwamishinan 'yan sanda da dukkanin security personnel na Kano idan za su fito su hana kewayen maulidi saboda sun san me ake yi na barna a ciki babban abin da za a tsoratar da su to fa yanzu yan dariƙa za su ce kuna faɗa da su to su kuma hukuma tana tsoron shiga rigimar addini yace to kaga a haka yanzu su suna cutuwa da abin sun shinnanta mutane sharrin al'umma tana cutuwa kowa ma yana cutuwa kuma haka al'umma za ta yi ta tafiya su suka assasa shi su ne suka fi cancantar su hana su daƙile magana su za ta yi tasiri dama ba za su ji ba to wannan shine abubuwan da shehu yake kokarin ya nuna mana ana shi abu in na addini ne to yana da asali da tushe da haka duk wani kai kawansa zaka ga addinin ya riga yayi magana akai yanzu mutumin da ya zo ya rafkanuwa a sallah rafkanuwa suna ta tara iri iri ce akwai wanda wasa karatun fatiha ne bai ba addini ya yi tanadi akan in rafkanuwarka karatun fatiha ce akwai wanda wasa karatun sura ne akwai wanda wasa wajen zama ne sai ya mike duk an yi mana magana komai to shi haka addini yake wannan ita ce ka'idar duk abin da yake daga Allah wannan yasa ubangiji hakimu ne ma'anar hakim baya abu da ka inna rabbaka hakimun alimun baya abu da ka duk wani abu da za a yi hasashen da an yi kaza to Allah ya yi duk wani abu da za a yi hasashen da ba a yi ba to Allah ya yi to amma in abu ba na Allah ba ne to da ka kalle shi ma za ka gane wannan bai kama da na Allah ba don za ka ga baragada a ciki za ka ga shirme a ciki za ka ga shiririta a ciki amma duk abin da yake daga Allah ne to za ka gan shi a tsare shi yasa ya ce wa kulla shay'in fassalnahu tafsila komai mun yi bayanin sa dalla dalla filla filla wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta dole dole mu haƙura mu tsaya a wannan gaɓa. duk da Bahaushe yana cewa kwanan daji amma dai muna fata insha Allah ba a dajin muka kwana ba yau za mu rufe wannan karatu ne albarka sai Allah madaukakin sarki ya kai mu kuma bayan azumin watan Ramadan fatan mu Allah madaukakin sarki da abin da muka yi na daidai Allah ya tabbatar mana da ladan ya sami tarayya a cikin sa da abin da muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh